This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so a kan voahausa.com. Masu are assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 20 ga watan Yunin shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da kuma ga kanin labarai. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce kusan mutane 1,300 aka sace a hararen ta'addanci a najeriya a bara yau asabar kuma rana ce ta 'yan gudun hijira da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin nazari da kuma jawo hankalin duniya ga matsalar 'yan gudun hijira a watan gobe idan allah ya kai mu shugaba obama zai kai ziyara ƙasar ethiopia kuma shine shugaban amurka na farko da ke kan gadon mulki da zai kai ziyara kasar da kuma ayyukatar kungiyar kasashen afirka to har ila yau za ku ji cewa a wani yunkuri da wasu ke ganin na neman a sasanta shugaban majalisar dattawa sanata bukola saraki da shugabannin jam'iyyarsa ta apc sanata sarakin ya kai wa tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ziyara an jiyo tsohon shugaba olusegun obasanjo na cewa daɗina da ku yaran yanzu sai kun lalata abu kana kuma ku nemi shawara sannan za ku ji cewa allah ya yi wa shahararren mawaƙin nan alhaji adamu dan maraya jos rasuwa baya ga haka ibrahim almasi garba zai zo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa jummai alli ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce yawan hare-haren ta'addanci a duk faɗin duniya ya ƙaru da kashi 35 daga cikin 100 a bara yayin da aka samu ƙarin kashi 81 daga cikin 100 na yawan mutanen da aka kashe wannan ƙaruwa ya faru ne a sabili da ayyukan ta'addanci a ƙasashen najeriya da iraq da kuma afghanistan rahoton ya ce a bara shekara ta 2014 kenan. an kai hare-haren ta'addanci 13,463 a duk faɗin duniya hare-haren sun kashe fiye da mutane 32,700 da raunana fiye da mutane 34,700 jiya juma'a ma'aikatar harkokin wajen amurka ta gabatar da wannan rahoton rahoton ya danganta yawan kashe mutane da munanan hare-haren da aka kai a bara akwai hare-hare 20 da suka kashe fiye da mutane 100 ina aka kwatanta da hare-hare makamancin waɗanda aka kan a shekara ta 2013 rahoton ya kuma lura da cewa fiye da mutane 9,400 'yan ta'adda suka sace a bara ƙasar iraq ita ce ta fi kowace ƙasa yawan mutanen da aka kashe da waɗanda aka sace da suke da alaƙa da ta'addanci a najeriya kusan mutane 1,300 aka sace a hare-haren ta'addanci a bara idan aka kwatanta da ƙasa da mutane 100 da aka sace a shekara ta 2013. Rahoton ya lura cewa ƙungiyar Boko Haram ita ke da alhakin yawancin sace-sacen mutane ciki har da 'yan matan da aka sace a wata makaranta a garin Chibok a arewa maso gabashin Najeriya. A wani sabon rahoto da ta gabatar ƙungiyar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an tilasta wa fiye da mutane miliyan hamsin da tara da rabi daga gidajensu a bara idan aka kwatanta da mutane miliyan hamsin da ɗaya da dubu ɗari biyu a shekara ta 2013. Ƙungiyar ta gabatar da wannan rahoto domin ya dace da yau Asabar ranar wato ranar 'yan gudun hijira da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin nazari da kuma ƙara jawon hankalin duniya ga matsalar 'yan gudun hijira. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce rana ce da Amurka za ta bi sauran sauran ƙasashen duniya wajen fahimtar daraja da kuma mutuncin rayukan 'yan gudun hijira. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutum ɗaya cikin kowaɗanne mutane 122 a waɗan gudun hijira ne ko ya rasa matsugunansa ko kuma yana neman mafaka. Shugaba Obama ya ce ana ganin fafutukar irin waɗannan mutanen akan iyakokin ƙasashe suna jira akan layi ko suna zaune a tantunan 'yan gudun hijira da aka kakkafa ko suna cinkushe cikin kwale-kwale ko jiragen ruwa a teku ko kuma suna nan cikin al'umma amma ba a san da zaman su ba. kwamishinan kungiyar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ana buƙatar ɗaukar matakan jin ƙai da kuma ƙara ƙudurta aniyar kare mutane waɗanda suke gujewa rikice-rikice da kuma musgunawa a ƙasashensu. A watan gobe idan Allah ya kai mu Shugaba Barack Obama na Amurka zai kai ziyara a ƙasar Ethiopia. Shi ne shugaban Amurka na farko da ke kan gadon mulki da zai kai ziyara a ƙasar da kuma haikwatar ƙungiyar ƙasashen Afirka. Fadar shugaban Amurka ta ba da sanarwa cewa ziyarar da shugaban zai kai birnin Addis Ababa zai yi bayan ziyarar da aka ba da sanarwa zai kai ƙasar Kenya tun da farko. A ƙasar ta Ethiopia an shirya shugaba Obama zai gana da jami'an gwamnatin ƙasar. kuma zai gana a keɓe da shugabannin ƙungiyar ƙasashen afirka haka kuma ziyarar da shugaba obama zai kai kenya ƙasarsa ta ainihi ita ce za ta zama ta farko a matsayinsa na shugaban ƙasa ya taɓa kai ziyara ƙasar kafin ya zama shugaba kuma a lokacin da yake sanata mai magana da yawon fadar shugaban amurka ta white house George Annis ya faɗa a wata sanarwa cewa shugaban zai kai ziyarar ce da nufin zaburar da bunƙasa tattalin arziki da ƙarfafa kafuwar mulkin demokradiyya da kuma inganta matakan tsaro a nahiyar afirka waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yawan wato 'yan uwan waɗanda wani ɗan bindiga ya harbe a cocin bakar fata na tarihi a charleston jihar south carolina sun tsuma shugaba barack obama a lokacin da suka ce a shirye suke su gafartawa mutumin da ya kisan jiya juma'a shugaba obama ya ce yafewar imani ce da ke cikin zukatan mutane kuma yana nuni da kyawawan halayen amerikawa. jiya juma'a da rana jikin mutane sanyi a wata kotun birnin charleston a lokacin da 'yan uwan mutane tara da aka kashe a cocin emmanuel suka furta albarkacin bakinsu ga mutumin da ake zargi da laifin yin su labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To sabon shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Bukola Saraki ya gana da tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo a garin abekuta a wani abu da ke da nasaba da neman sasanta shugabannin majalisar da kuma jam'iyyar APC. Daga Lagos wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton. sabon shugaban majalisar dattijan najeriya sanata bukola saraki ya gana da tsohon shugaban najeriya ce olusegun obasanjo jiwa garin abeokuta a wani abu da ke da nasaba da neman sasanta shugabannin majalisar da kuma jam'iyyar apc da shugaban muhammadu buhari a waje daya tun bayan zaben da akasarin 'ya'yan jam'iyyar pdp da wasu 'yan kalilan na jam'iyyar apc suka yi wa shugaban majalisar dattijai bukola saraki na jam'iyyar apc har yanzu sabon shugaban majalisar bai yi ido hudu ba da sabon shugaban kasa muhammadu buhari haka kuma shugabannin jam'iyyar apc su ma ba su gana da shi ba wanda tun farko suka ce ba bukola sarakin ne dan takarar shugabancin su a majalisar ba duk da cewar sun amince da yadda zaben ya gudana daga baya shugaban majalisar wanda ya ƙi cewa 'yan jaridu komai game da wannan ziyara ya ce a shirye 'yan majalisar suke su sadaukar da kai wajen ci gaban najeriya bisa la'akari daga can da ke gudana tsakanin 'yan najeriya da kuma batun albashin 'yan majalisar kasar I think, look, the, the situation in the country deserves now that every public servant will almost make sacrifices. To sai ko da yake ba a bayyana yawa yan jaridu makasudin wannan ziyara ba ta bazata amma kuma an jiyo tsohon shugaba Olusegun Obasanjo na cewa daɗina da ku yaran yanzu sai kun lalata abu kana kuma ku nemi shawara Abin da masu nazari da kuma lura da harkokin siyasar apc ke ganin ziyarar na da nasaba da neman tsohon shugaba olusegun obasanjo ya saka baki wajen yi wa sabon shugaban majalisar dattawa iso da kuma kamun kafa a wajen shugaban muhammadu buhari da kuma jam'iyyarsa ta apc wanda har yanzu ba a gansu tare da sabbin shugabannin majalisun guda biyu ba duk da cewa sun ce sun amince da waɗanda aka zaba a matsayin shugabannin majalisar to koya masana harkokin siyasa ke kallon wannan dambarwa dr abubakar kyari masanin harkokin siyasa ne a jami'ar abuja to ba wani abin da za a cewa zuwa yanzu to amma a kasancewar hanyoyin da ya ya samu nasarar zama wata shugaban majalisar komai yana iya faruwa za a iya cewa saraki har yanzu yana cikin tsaka mai ya akwai waɗansu lauyoyi da suka kwakulo wani sashi a cikin tsarin ayyukan majalisa wanda ya nuna cewa majalisa ce za ta zaɓi ta a taron da kowa wato dukkan 'yan majalisa suka takarawa a ciki to suna iya cewa tun da ba duka 'yan majalisa wani suka shi wannan zaɓe nan kuma idan ma aka yi 'yan majalisar waɗanda suka zaɓi shi mataimakin shugaban masu rinjaye hmm. saboda su hamsin da hudu ne rinjaye majalisa kuma hamsin da biyar suke nema to ya idan aka je kotu za a iya cire shi daga cikin 'yan majalisar dattawan da suka rufa kola saraki baya dai sun hada da tsohon gwamnan jihar zamfara sanata ahmed sani riman bakura da kuma tsohon gwamnan jihar gombe sanata danjuma goje sai tsohon gwamnan jihar oshun cibo lagun soyi oilola baban yaji murya amurka daga lagos nigeria a ci gaba da kawo muku jiran rahotanni da tattaunawa albarkacin watan ramadana wakilin murya amurka a birnin ibadan hassan umar tambol ya jiyo mana ra'ayoyin wasu mutane kan yadda azumin watan ramadana ke tasiri a rayuwarsu sunana ɗayar ibrahim kansila malam menene tasirin azumin watan ramadan a wajenka gaskiya azumi yana tasiri sosai a wajena don saboda wasu ayyuka da mutane suke suna da ragiya ko da irin saban allah da sauransu da mutane suke da wasu garuruwa da ake yi da ana ragiya da an ce wata azumi ya kama assalamu alaikum ni ne isa gola daga bunga tsohuwa gola dan saini menene tasirin wannan wata da ake ciki wato na azumin watan ramadana a gare ka to alhamdulillah mun yi farin cikin ganin wannan rana mai kamata yau insha Allah irin abubuwan da muke gani na halin rayuwa na cikin wannan azumi to mun yi karancin babu harkoki waɗanda ake gudanarwa na kuɗi babu kuma al'umma ga sunan na cikin kasuwa babu kasuwa amma alhamdulillah tunda Allah ya hore mu na lahiya to alhamdulillah walillahi alhamdu muna roƙon Allah ga shugabanninmu waɗannan da muke ganin sun hannu da Allah a taimaka muna ga irin mu na zama na cikin mu na a zamana lahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim salawatullahi wa salamu alayhi amma ah, ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, ni sunana Mu'az Ishaq Muhammad. Menene tasirin wannan azumin watan Ramadan a wurinka ko a wurin musulmi? So alhamdulillah a ah, matakin farko dai azumin watan ramadan yana da tasiri a wurin dukkanin ilahirin wani musulmi domin na farko dai shi rukuni ne ma'ana ginshiki ne daga cikin ginshikai guda biyar da aka gina musulunci a kansu don haka kenan duk lokacin da aka ce gini ne aka dora shi akan ginshiki guda biyar da an karya guda dole sauran hudun nan sun samu matsala don haka musulunci bai zama sai da waɗannan ginshikai biyar don haka wajibi ne lalle tasirin azumi ga dukkanin musulmi na ɗaya kenan na biyu kuma shi azumi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa garkuwa ce ga ɗan adam ma'ana garkuwa ne ga jikinsa wajen samun lafiyar jiki garkuwa ce gare shi wajen kariya daga dukan cututtuka sannan kuma garkuwa ce gare shi daga sha'awarsa na uku kuma azumin watan ramadan yana da wata daraja da sauran ibadoji ba su da shi domin allah maɗaukin sarki da kansa a hadisi ya gaya mana cewa hadisul kudusi ya ce azumi nasa ne shi zai sa kan kawa bawa da shi mahimmanci wannan shine cewa yau in kana azumi ba ka da niyyar kai azumin kana iya shigewa ɗaki ka cika ciki ka ƙoshi ka fito kana wata lankwashe lankwashe kana nuna kai azumin nan yau da wahala ma yake ba mai iya ce ma ƙarya kake to don haka allah ya keɓance azumi ya ce ce nashi ne shi zai sakan kawo bayi da shi assalamu alaikum Suna na alhaji junaidu mai shayi bakin kasuwar shanu ibadan akinyele menene tasirin wannan watan azumi a wurinka to alhamdulillah wannan wata magana a kansa mu ƙanana almajirai ta wuce mu saboda haka dukkan musulmin duniya ya sani wannan wata wata ne mai girma to madalla wani rahoto da muke samu daga jihar plateau najeriya yanzu nan na cewa allah yi wa shaharar mawaƙin nan na hausa alhaji adamu dan maraya rasuwa ya zuwa lokacin da muka samu wannan labari ana shirye-shiryen yi mai jana'iza a garin na jos an da haifi dr alhaji adamu dan maraya ne jos a wato shekarar shida sai a biyu mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba domin jin karin bayani da fatan allah ya mai rahama to yanzu dai agogo na cewa karfe goma sha ɗaya ne da minti wato da kwata hudu kenan da kwata agogon najeriya da nijar da kamaru da kuma chadi ana sauraron sashen hausa ne na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku. ku Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa muryar Amurka. Don Allah ku taimaka ku yi min ƙarin bayani kan ƙarfin iko tsakanin majalisar dattawa da ta wakilai. Mai tambaya garba na hali kamba. Assalamu alaikum sashin Hausa muryar Amurka. Don Allah wace ƙasa ta fi yawan mata a duniya kuma wace ce ta fi ƙarancinsu? Masu tambaya Muhisinu Sani Tsafe da Adam A. Adam Gashuwa da Sade Sa'idu Daura da Usman Shitu Mahuta da madassar Muhammad Tafa Balewa. To bari mu fara da mai sauƙin wato amsar tambaya kan ƙasar da tafi yawan mata da kuma wace tafi ƙarancinsu. To masu tambaya ga abin da ya sauƙaƙa. amma kafin nan bari in yi wata 'yar matashiya. Akwai bambanci tsakanin ƙasar da ta fi yawan mata a duniya da kuma ƙasar da mata suka fi maza yawa. Ƙasar da ta fi yawan adadin mata a duniya ita ce kuma ta fi yawan al'umma a duniya wato China, wadda take da mata har wajen miliyan 657. Kuma su ne kashi 48 cikin 100 na al'ummar ƙasar mai yawan kusan biliyan ɗaya da rabi. amma a jerin ƙasashen da mata suka fi maza yawa ta farko ita ce ƙasar estonia inda kashi 54 cikin 100 na al'ummar ƙasar mata ne ma'ana ga mata 100 akwai maza 84 ne kawai ta biye da estonia ita ce latvia inda kashi 53 cikin 100 mata ne bayan nan kuma sai rasha sannan sai ukraine da sauransu a jerin ƙasashen da maza suka fi mata yawa kuwa da farko akwai haɗaɗɗiyar daular larabawa inda kimanin kashi 31 cikin 100 ne kaɗai mata ta biye ita ce qatar sai kuma kuwait sai maldives da sauransu sai kuma amsar tambaya kan majalisar dattawa da ta wakilai da kuma bambancin ƙarfin ikon kowacce idan mai tambayar na saurare ga lauya wato barista Musa su ba da ke garin Kaduna zai baka ansa. To, abinda nake so in gaya ma garba na hali tamba shine kundin tsarin mulkin Najeriya sashe na 47 har zuwa sashe na 63 shi magana akan majalisar dokoki na tarayya. kuma ya yi magana kan majalisar dokoki na tarayya ne ga baki daya a cikin kundin tsarin mulkin a matsayin majalisar dokoki to a cikin majalisar dokokin akwai fanni biyu majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai ita majalisar dattawa kowane kowane kowane jiha tana da mutum uku ne a cikinta ba kamar majalisar wakilai ba ita kuma yadda aka rarraba ta a kan fannin abin da ake kira federal constituency shiya shiya mazaɓu na tarayya majalisar dattawa tana da wakilai ɗari da tara ita kuma majalisar wakilai tana da wakilai ɗari uku da sittin to a yadda tsarin mulki ya shimfiɗa kusan za a ce babu bambanci tsakanin ikonsu saboda kowane doka za a gabatar idan majalisar dattawa ta gabatar da abin da ake kira bil ta yi fasin ɗin shi ya zama doka to kuma wajibi ne ita kanta majalisar wakilai ita ma a kan wannan abin da ake so ya zama doka ɗin ita ma sai ta yarda da shi ta amince da shi an bi tsarin da aka bi a majalisar eh, ita kanta dattawa din haka kuma majalisar wakilai in ta taso da wani abin nan shiri na doka sai ita kanta majalisar majalisar da ake kira majalisar dattawa ita kuma ta amince sannan duka in an taru sai a yi abin da ake kira harmonization wayannan majalisu su haɗu su biyu su ga inda ba su yarda da shi ba su ga inda suka amince da shi har a cimma matsaya ta zama doka sannan sai a mika ma shugaban ƙasa ya sa hannu doka kuma ta nuna inda shugaban ƙasa ma bai sa hannu ba za su iya dawowa da shi din su sake fasin ɗin shi da mutane akalla wakilai wanda ba su gaza kashi biyu cikin uku ba sannan abin ya zama doka ko shugaban ƙasa ya sa hannu ko bai sa hannu ba saboda haka a takaice dai abin da garba na halima ya kamata ya sani shine ita majalisar dokoki na tarayya bambancin ikonsu kawai na dattawa da na wakilai shine wajen tantance irin ministoci da sauran wasu muhimman naɗe-naɗe wanda tsarin mulki ya shimfiɗa musu cewa su majalisar dattawa in sun zauna sun tantance irin wayannan mutane shikenan ba tilas sai an zo gaban majalisar wakilai su kuma sun tantance irin waɗannan mutane ba kusan ita kanta senate ɗin da ita house of reps ɗin kamar ɗaya yana cekin ɗaya domin dai a tabbatar da cewa an yi dokoki waɗanda za su gamsar da jama'a ba kuma da tare da cewa an yi dokoki na son zuciya ba ita wannan wa majalisar majalisar dattawa hmm. kamar yadda yake ji ai idan ya duba zai ga akalla duk sanatan da ka gani zaka ga akalla yana wakiltan ƙananan hukumomi biyar shida ko bakwai wani ma ƙananan hukumomi takwas yake wakilta ita ko majalisar wakilai za ka ga wata lokal gamman din karamar hukuma ma wakilin ta guda ɗaya wani lokaci kuma za a ga wakili ɗaya yana wakiltar kananan hukumomi guda hudu to ya danganta ga yawansu ne da kuma yawan jama'an jama'an da ke wurin shi ya sa majalisar wakilai ta zama mutum ɗari uku da sittin ita kuma wannan ta zama ɗari na da ta zama ɗari da tara saboda su kowanne jawoyi mutum uku ne ita babu wani bambanci kowace jiha komai kankantanta shi yasa zai ga cewa bayelsa ya karamar jiha tana da wani yan majalisar dattawa guda uku haka kano ita ma duk yawanta da legas suna da uku uku ne amma in ka zo majalisar wakilai za ka tarar da cewa kano tana da wakilai ashirin da hudu ita Legas tana da ashirin da hudu sannan ita Bayelsa tana da mutum kwaya biyar. Yawwa. Saboda haka kaga wannan duka ya danganta ga tsarin ne yadda aka aro shi daga Amerika kasancewa ya kamata a samu cambobi guda biyu wannan ta duba wannan wannan ita ce saman wannan duk dai saboda yadda a samu dokoki na gari waɗanda za su taimaka ma al'umma da ƙasa baki. Yawa to a barsa kamar yadda ka yi bayani ɗazu ita majalisar dattawa tana da ikon tantance ministoci ko da ba a kai gaban majalisar wakilai ba sannan kuma da yadda ake kiranta majalisar dattawa. Shin mm. kenan a iya cewa ta ɗanɗara majalisar wakilai ko da kaɗan? eh to a iya cewa haka ko in an duba an duba wakilcin su shi yasa a can America ake kiransu su upper mm. nan kuma ake ake kiran kuma lowa chamber a iya cewa ta dara shi yasa suke suke da suna dattawan mm. to darawan shine yanayin wakilci kamar mm. yadda na faɗi idan yanzu na je misali ina wakiltar lokar government guda ɗaya zaka ga sanata ɗaya yana wakiltar local government takwas wani ma watakila a samu wanda yake wakiltar tara ko goma ban dai sani ba hmm. amma dai na san akwai masu wakiltar kananan hukumomi guda takwas kuma in ka duba yawansu za ka ga cewa su ɗari da tara ne kacal hmm. kuma suna wakiltar ƙasa gaba ɗaya hmm. mu kuma ɗari uku da sittin ne muna wakiltar ƙasa gaba ɗaya saboda haka dole dama yadda ka san kofa da lowa dole za a ce su ne su ne kamar yayi amma yayin gaban nasu bai ba su dama su je su yi doka kuma ba tare da ita majalisar wakilai ba abin da kawai za su iya yi ba tare da majalisar wakilai kamar da cewa tantance ministoci da sauran naɗe-naɗe irin na manyan hafsoshin rundunar soja da sauran muhimman naɗe-naɗe wanda ba sai an zo gaban majalisar tarayya ba. To, uh, shin barista akwai wani fanni da kuma kamar yadda ita majalisar dattawa take da ikon yin gaban kai akwai wani fanni kuma da ita majalisar wakilai ke iya yin gaban kai? to inda kowace take da ikon ta yi gaban kai shine wajen da ake wajen sa ido da yanayin yadda yadda yadda yadda ita kanta gwamnatin take aiki hmm. sa ido ga hukumomin gwamnati sa ido ga ainihin kasafin kuɗi na gwamnati wanda kowace an ba ta ikonta ta sa kwamitoci waɗanda za su duba shin wannan ministry ko wannan ma'aikata kaza da aka ba ta kuɗi kaza ta zo ta kara wannan kasafin kuɗi bayan ta kare wannan kasafin kuɗi sannan kuma majalisun nan su sa ido kowace abin nan camba tana da nata kwamitocin waɗanda za su sa ido a kan yanayin yadda gwamnati za ta kashe kuɗi da ma'aikatunta. Hmm. To don haka ashe kaga idan yanzu majalisar dattawa ta sa kwamitin da za ta je ta ce eh, bari ta sa ido a kan misali harka ilimi ko harkar gona. To haka majalisar wakilai ita ma za ta sa nata kwamitocin wanda za su sa ido a kan harkar ilimi ko harkar gonan. saboda haka ashe kaga su kwamitocin da ke majalisar dattawa ba su za su yi ma na majalisar wakilai aiki ba in aka zo maganar sa ido da yanayin yadda gwamnati take tafiyar da abubuwanta a ko'ina sun rabu inda kawai aka haɗu shine in dai za a yi doka ta zama doka ta ƙasa mm. to wannan kam tilas sai guda biyu sun haɗu sai sun yadda sannan a gabatar da ita kafin a kai ma shi shugaban ƙasa to kowane gida da majalisar wakilai da dattawa kowace tana da nata daban-daban wadda kowace kwamiti ita kuma za ta yi ta sa ido in ta gama kuma za ta kawo ma gidanta ne ba za ta zo ta kawo ma ita kanta majalisar tarayyan ba ne sai abin da ya shafi doka na kasa baki ɗaya sannan ake haɗuwa. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin yanzu a madadin barista musa ba da ke garin kaduna da wanda ya haɗa mana sautin mista tafiyarra girma tafiyarra da injiniyan mu Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau masu azumi kuma a sha ruwa lafiya. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. za mu fara ne da sakon isun dila kofar gabas faki da usaini dangote karasuwa da kuma garba na hali kamba waɗanda suka ce don allah ku gaya wa gwamnati da kungiyoyi masu hannu da shuni don allah su taimaka 'yan gudun hijiran najeriya da rikicin boko haram ya tilastawa barin gidajensu da ma garuruwansu domin su ma su gudanar da azumi cikin walwala kamar kowa domin wallahi bayan allah nan suna matukar neman taimakon gaggawa gurin al'umma kowa dai ya taimaki wani to allah zai taimake sa allah ya bada ikon taimaka musu amin Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Don Allah ku bani dama na yi kira ga 'yan kasuwa a Najeriya ya kamata ku taimaka ku sassauta farashin kayayyaki ko talakawan najeriya sa sami damar gudanar da azumi cikin kwanciyar hankali daga salim abubakar imam jingir dalibi a jami'ar musulunci da ke katsina sai kuma sakon alhaji ali kiraji gashuwa wanda ya ce ya kamata 'yan majalisun tarayyar najeriya su kawo ƙarshen jayayyar da suke yi da junansu dangane da batun tababar neman mukami a majalisar kuma da hankalinku ga batun halin da ƙasarmu take ciki na rashin tsaro da kuma halin ƙangin talauci da tarin matsalolin rayuwa da suka taru suka yi mana katutu a rayuwarmu sai kuma saƙon sada sa'idu daura wanda ya ce haba shugaban muhammadu isu na nijar da haka ne kake son jama'ar jihar zindar su zaɓe ka bayan ka bar su da matsalolin hanyoyi da ruwan sha musamman hanyar da ta tashi daga zindar zuwa tanut abin da ya yi gaba don a gaskiya munin hanyar ya yi yawa ya kamata ka tausaya wa jama'a idan kuma ka ƙi ranar zaɓe na zuwa ka gani a akwatunan zaɓe ta masu haro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu yanzu sai a mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku takaitaccen labaran duniya ba yanzu a madadin jimi ali da ta taya ne gabatar da shirin da kuma yemi da ya bada umarni da injiniyan mu ne wato mr rashad mahmud lalo ke cewa a sharuwa lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kada a manta a kodayaushe shi za a yi sauran mu a lokacin da ake so wato akan adireshinmu na voa hausa.com a daidai wannan lokaci da agogo cewa wato karfe goma sha ɗaya ne na rana agogon birnin washington dc wanda ya daidai da wato karfe hudu kenan da kusan rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu a daidai lokacin da muke gabatar da shirye shiryen mu inda zamu za muku wato da wani sabon shiri nan gaba idan allah ya kama da can da daddare kenan da misalin karfe tara da rabi daga nan yanzu sashen wasu na amurka ne ke cewa a sharuwa lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.